gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a da Juma'a barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo zo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara amina Fage. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i kai har ma da magana addini inda a yau ma 30 ga watan agusta na shekarar 2019 mun sake ɗauko maganar yaudara a shafukan sada zumunta. To a yau ma za mu buɗe layin waya domin mu ba ku damar kira ku ba mu labari ko kuma ku bayyana ra'ayoyinku domin nishaɗi da faɗakarwa. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Muna nan ɗakin watsa labaranmu muna jiran ku. amma yanzu dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce A yayin da shafukan sada zumunta ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar jama'a, haka zalika akan samu akasin haka. Ɗaya daga cikin ƙalubalen zumuncin waɗannan kafofin da suka hada da Facebook, Instagram da Twitter shine rayuwar ƙarya. Waɗannan abubuwa ne kuka kuka ci karo da shi na ban mamaki a shafukan sada zumunta da a zahiri ba gaskiya ba ne don ba da labari sai a kira a wato alamar tarawa ɗaya bi biyu bi biyar bi shida biyar biyar a shirinmu na yau da gobe da karfe hudu da rabi na rana augan najeriya nijar kamar da ghana wato karfe uku da rabi wato awon ghana kenan ko <laughs> to ga kuma yadda kuka amsa mana To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bitrus Madalla inda ya ce yau da gobe ni dai ban yi karo da haka ba na gode. To sai amsar Sam's Max inda ya ce to za mu kira akwai labari na ban mamaki amma kuma na ƙarya ne. sai kuma babawa mato mai addu'a a tsallasa na faɗi sunan daidai ya ce hakika yau da gobe facebook wata kafar sadarwa ce ga al'umma amma ya kamata a rinka hattara wajen yada jita-jita to shi kuma ali abdullahi doron baga cewa ya yi yau da gobe shafukan sada zumunta na zamani kafofi ne na yada alkhairi da kuma sharri ya danganta da manufar mai amfani da su amma maganar gaskiya alkhairin alkhairin shafukan sada zumunta ya fi sharrin su yawa to ga kida na shigo mana daga sokoto salamu alaikum alaikum salam kuna magana da kabiru abubakar fulan yaki shagarin lokal sai sokoto ta tarayyar najeriya to malam kabiru menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau ko in ce wani labari eh, zaka bamu gaskiya akwai ci gaba da ainihin waɗannan zaduka suka kawo irin instagram a facebook da dai sauransu amma kuma gaskiya suna tattare da matsaloli musamman ina tuna wani abokina daga na facebook daga gombe ya an kai kucin sunan shi aka turo min da to allah in taimaka mai da kuɗi in ya samu zai mai da min da abi ne to banda nan shi sai na kira wani wanda na kira da nan ba hmm. ta dan gombe sai nake sabida sannan yana makaranta sami in taso a ce abin ya dan dade sai nake don Allah ya ina bashi hankuri zan turo mai kuɗin amma don Allah ya yi hankuri saboda wallahi ban ga sakon da da wuri ba sai ya ce mini wallahi karya na saboda shi wannan yana da ruhin asirin da bai yi waya nemi wani abu ga wani wato dai an abin kake magana shine wato akwai alamar yaudara a ciki Na'am. wato an yaudare ka an yi kokarin a yaudare ka amma ba a cimma nasara ba saka kuɗin ba. sai na kira shi wanda nake da namba tai ana ce mai bafa haruna haba ji bajoka mm. to shi wannan yana da namba shi bafa yana da Haruna yana da namba wannan gayin mm-hmm. ya kira shi sai ce wallahi shi bai san an yi ba bafa ya sake kira na ce wallahi ku eh, ce na hankali bai ma san an yi ba ita to Allah ya kare ni sai da haka gaskiya suna da umfani kuma suna da misali akwai advantage akwai advantage to sai sai eh, amin ya Allah sai ai hatara ga wannan to akwai wani kira mun samu daga wani ne kuma daga ina aka kiran daga jihar Nasarawa teki Local Government to jihar Nasarawa ya suna malamin kana tare da mu malam na mina tare da yawa ya sunanka to da alamu layansa ya goce wal marasa na jihar adamawa to jama'a layukan kama a buɗe suke sai ku kira to akwai ote ku kira layukanmu yanzu domin ku bayyana mana ayoyinku to menene ra'ayin na gaba kwarai ko <laughs> so ra'ayin na gaba Mustapha Salisu Gusau mm. shi kuma cewa yayi yau da gobe abin mamakin da na gani a Facebook shine nayi soyayya da wata da ta ce min ita yar sarkin wani gari ce da ke cikin jihar mu ta Zamfara ashe ashe ƙarya ta zabga masa <laughs> to Allah kiyaye bari mu je Nijar wani ne akan layi Niger ne ko Nijar daga Nijar. Daga Nijar Hamida ka taɓa samun wata matsala ko me labarin kama akan shafukan sada zumunta kana yin su? Kana yin kana yi bin shafukan sada zumunta? Eh ina yi. Wanne kake a ciki Facebook, Instagram ko Twitter? Facebook. To akwai wani labari da zaka bamu wani abu da ya faru da kai ne yaudara ko kuna abin mamaki ko a Gaskiya Facebook tana burkewa duniya gaba daya. Hmm. Wallahi akwai akwai cin gaba sosai. Haka. To Amadu Kalagwa. To, mun gode mun da gaske da wannan kira da kai malam Hamidu. Haka ne. To bari mu je ga ra'ayin mu na gaba shi kuma ya zo ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce gaskiya akwai tarin tilin abubuwan mamaki da na sha gani a shafukan sada zumunta wanda kuma a zahiri ba gaskiya ba ne. Da zan samu damar shiga wannan shiri da na yi muku bayani dalla-dalla. To malam shewa da mara jau idan kana sauraron mu ka kira lambar mu domin ka bamu labarin don muna son mu ji. Lallai kam. To amma ga kira nan na shigo mana daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To ya cikakken suna malam. Kuna magana da Yusuf Abdullahi daga garin Buniyadi. To malam Yusuf muna sauraron ka. Eh, Ra'ayi ne kuke tambaya ko kuma mene? Ra'ayi, labari. abubuwa da yawa suna faruwa a kafafen sada zumunta. Wani mutane sukan eh. shiga a matsayin ko ƙarya ko yaudara ko wani abu akwai wanda ka taba gani ya baka mamaki? Eh akwai gaskiya. Kan ba mai ba mu guda ɗaya. Eh wato abin da ya ban mamaki kamar maganan da wasu suke yi na wanda gaskiya bai kamata su kafofin yada zumuntan ma na ta su dinga yada irin wannan labaran da mutane suke yada ba mm, kamar me kenan eh akwai lokacin da ake maganan wannan eh, babban jami'in sojan nan da aka kashe a hanyar jos din nan mm. akwai bayanin janye ruwan da mm-hmm. lokacin kawai yada labaran ku suna magana amma yadda kuma mutane suke posting a kaman shafukan sada zumunta mm. yawa to gaskiya ya sha bamban da abin da kuke watsa wato labaran ƙarya ke. to ai shi sa aka ce ku mai da hankali saboda abin da gani a kafafen sada zumunta mutane ne sukan rubuta su aika kafafen sadarwa idan murya Amurka ta faɗa abu to damin ta tabbatar da abin kafin ta zo ta yaɗa shi mm. ko kafa BBC da dai sauransu to sai a mai da hankali a to mun gode kwarai da gaske Yusuf Abdullahi To mun gode <laughs> Madalla Yusuf Abdullahi. Mm. Yanzu Sarfilu bari dawo kanka. To. To kai meye ne ka gani abun ban mamaki? To akwai abubuwan ban mamaki masu yawa. Ba na misali wanda kai ka ci karo da shi. To nakan shiga nakan ga abubuwa da yawa yanda ba ka tsammani wasu labarurka ne zaka ji sosai irin kamar mai kiran mu da ya kira ya ce an yaudare shi an yi kokari a karɓi kuɗi haka zalika 'yan mata za su saka hoto mai kyau Mm. su je sani gida mai kyau kake so dai kai magana a kai <laughs> sun ɗau hoto sun ci kwalliya wanka ya yi wanka to amma fa gaskiya idan ka duba rayuwar ko kuma ka je ka wani hoton ka gani ka san cewa mutane biyu ne so akwai su da yawa tabbas to zaka rage kenan lokacin da kake warewa na shiga kafofin sada zumunta a da ni ba lokaci nake ba su da yawa ba eh, kan dan shiga ne dai a duba saboda abokai yawa duniyar take kwarai da gaske to masu sauraro bari mu dan huta ku shakata da wannan wakar kuma shugaban kasa ba madalla dama mun zaɓi wannan wakan ne domin nishaɗi da kuma faɗakarwa. Mm, wannan tattare da wakan ba. Ya kamata mu jinjina Ahmed Shanawa da wannan wakar. Gaskiya, gaskiya. Saboda faɗakarwa ne kan yadda mutane suke kina ji yana faɗa cewa shi ba ya ɗauko magana. Ya saka shi ba babansu ba gwamna ba shugaban ƙasa ba. Wato shi ya riƙe gaskiya kenan. kwarai da gaske to gaske na wani dama a cikin kafofin sada zumunta ni abin da ya fi ban mamaki shine hmm. kamar yadda um, ɗaya daga cikin masu sauraron mu ya gaya mana ban san ko kun riga da kun karanto sakon shi ba hmm. eh. wanne kenan wanne kenan wanda yake cewa wai ya yi aboki a kan shafin facebook hmm. eh, sai eh, ya dan je um, ta wurin ƙauyensu domin ya je ƙauyensu domin ah, ga kira nan ya shigo mana. bari fara daga wannan kiran kan bashi akan layi wani ne akan layi ku amin wa alaikum salam yawa baka dai na usman nika mai roro funtuwa to malam usman daga funtuwa ka ji dai abin da muke magana a kai a yau ko na ji abin da ake tattaunawa wannan abu ne da ya zama kusan ce kamar al'ada ga mutanenmu mm. Dan domin gaskiya na ci karo da waɗannan matsatsalin sosai. Na'am. Akwai waɗansu da muke samu ba daga irin kasashen waje da ke karya mm. za a bani kuɗi akwai kuma ma naman gidan cikin gida Najeriya mm. wanda mutum zai turo ma da namba waya turo mai ko waɗansu abubuwa. Da waɗannan abubuwan sun riga sun zama ruwan dare ga al'ummomi. Mm. Don haka ni kiran da zan yi. Na'am. Matsaka wannan dandali da Facebook da Instagram da sauransu. dandali ne wanda ke haɗa zumunci wanda ni na ga alfanu shi dama wanda na haɗe da mutane da dama wanda sun taɓa tunani ba a rayuwata. Haka. To hakan ya sa gaskiya ni a ɗauke su ba a matsayin dandali na in Ina ga mutum da ni da shi su yi da fatan sauran 'yan uwana duk da Allah za mu kiyaye domin zaman lafiya da haɗin kan juna domin kaucewa abin da ya kama na rudani a zamantakewar mu yau da kullum. To madalla mun gode. To Sarfilu gashi nan na samo wannan amsa da nake so in karanta. To. Na Haruna Abdulmummunni mai gwado doguwa Kano. Ana sa mhm. na karanta sunan ka daidai. To amin. <laughs> Inda ya ce to babu damuwa yau da gobe ai abubuwan ba za su kirgu ba. Misali, na taɓa yin wani aboki a Facebook mm. wanda na rinka ganin hotunansa da motoci na alfarma da kuma gidaje na alfarma. Mm. A haka muka ci gaba da tafiya. Kwatsam wata rana sai hanya ta biyo da ni ta garinsu mm. to a lokacin na tsaya a tashar motoci ina jiran mota mm. da zan hau kawai sai ga mutumin ka dauke da rake yana turawa yana hada <laughs> ido da ni ya juya yana so ya ya ɓace mani wato ya gane shi ne shi ya gane shi wannan awakin nashi to ina ƙarya take ai shi sai ake gaskiya ta daɗi mu koma ga wakan Ahmed Shanawa kace sunan shi ko Ahmed Shanawa domin jin kuma me zai ce mana haka ta ganin kakaninta kullum ta ɗauki hoto mai kyau ta sa instagram zato na gidansu ashe na saurayinta ne idan ya kai ta don su shakata ta ɗau hoto sai ta sa su home sha mu sha kunu da kosai. Aboki ɗan Muhammad ya ce ya san a inda za mu je mu sha kunu da kosai. Abin kamar mafarki nake sai ga nan abin da ke. To Madalla Ahmad Shanawa da wannan waka taka mai cike da faɗakarwa. So yanzu ga amsar Nasiru Shehu Yunusari. Shi cewa ya yi hakika kafar sada zumunta wato Facebook ta tara makaryata da yawa da 'yan damfara a don haka muna fatan allah ya kiyaye mu wai me yasa voa kullum in na buɗe layin wayar in na kira ku a layin wayar ku ba kwa ɗauka. Ba ma ɗauka. To ai eh. to ga amsa gare shi shine wani lokaci masu kiran suna da yawa. To sai wanda aka yi sa'a aka ɗaga wayarsa. yanzu haka wayoyin suna ta ringin sai wanda Allah ya zaba za mu daga shi ne muke dagawa. ma dai ka ci gaba da kira. Yawwa ka ci gaba kada ka ba wai ba ma zaba ba muna zaba bane ba a'a. To ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Kwara. To. Salamu alaikum. Amin alaikum salamu wa rahmatullah. To mallam. ko za ka gabatar eh, mana da magana Bello Garba Dina kusa Najeriya daga nan kwara. Mm. To muna jin ka. To Malam Bello muna sauran ka. wannan musamman ma wannan kafata ta zumunta to idan muka duba tana da babban muhimmanci kuma akwai matsaloli kwarai da gaske mm. a kanta. To mu da kiran mu ga al'umma ya kamata duk abin da mutum zai iya tsaya shi a kan gaskiya. Kada ya sa wata karya da nuna wani abu kai ba babba kake ba ka ɗauki kanka a matsayin babba mutum ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi. To Malam Garba ina da tambaya ɗaya gare ka. Ina tambaya ɗaya eh? gare ina da tambaya ɗaya gare ka. Suwaye suka fi eh. nuna kansu a matsayin ƙarya tsakanin mata da maza suwaye suka fi? To da alamun layin bella da alamun layin bello ya goce amma na so ya bani ansa na tambayi wani to ya kake ta cakan mu ne a ai ba ta caka ban gane ba ai tambaya ce mm. waye ya fi mata ne ko maza yanda kake kallo na din nan waye fi mata ko maza maza mana ku kuke yaudara mu ku ce mana kuna da kuɗi. wani ne akan layi ku ce mana kuna da kuɗi a ɗauka hoto da babban mota a ɗauka mm. hoto da gida wasu ma sai kaga an jera kuɗaɗen ana ɗaukar to ni dai ba abin da na ji ba kenan a waƙar Ahmed Shanawa to me ka ji a waƙar Ahmed Shanawa shi ya ce ya samu wata irin wani ya samu wata irin wannan amma da ta kada ya karshe sai gashi ya same tana tuya kosai to ga kira na shigo mana daga Nijar to salamu alaikum da wa muke magana kuma malam alina daga nan dogon lokaci a cikin jamhuriyar nijar to muna jin ka malam ahmad um, ka kira ka ba mu labarin wani abu da ka taba haduwa da shi ne to ni lalle abin da na gani cikin harka da ta da zumunta mm. akwai roda a ciki kuma akwai dahwara ciki mm-hmm. da akwai masu haikewa da shi suna dahwara yan mata da yawa kuma daga turawa suna da mu kamar da muka rashin makafata sai ga mutum na turai ya ɗauki nan waya kaya aike ma ka aika kuɗi ga kayayyaki ne ya turo masu hoto ya aika mhm. masu alhali duka ƙarya ne to ina bisa da zuma shi na da unwani amma kuma ai hankali akwai akwai da ciki na mhm. gode mun rai amurka ina mama ladi da gudu gwamnati a kenya wa nijar To masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe. Kada a sha'afa lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ma da labar muka karanto sakonmu na gaba wannan sakon kuma ya zo ne daga Zainab Aqilu Bala. Ya fara da sallama ta ce kamar soyayya da kuma wasu labaran da mutum yana zaune zai kirkiri labari da zai zagaye faɗin duniya misali kamar akwai lokacin cutar ebola a cikin mintuna kaɗan aka yayata wani labari labarin da ya janyo mutane damuwa na wato damuwa na a sha gishiri sannan kuma a yi wanka da shi fatar shi idan za aka dinga tashin mutane suna wanka da gishiri to haka irin wani ai bai kamata ba haka ne To, sai kuma amsar Hassan Muhammad bin Nanci, Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Hassan, inda ya ce, VOA Hausa. Kalubalen da ke tattare da kafofin sada zumunta shine yada labaran karya da kuma damfara. Wato maganan dai kamar dai maganan Zainab kenan ne. Mm, haka ƙarai kwa. Ai to yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto, to mun rasa na Sokoto. Yanzu bari mu karanta eh, amsar tambayar amsar Sabi'u Busa Isa. shi kuma cewa ya gaskiya akwai masu nuna ƙarya sai ka ga mutum ya ɗau hoton kansa a cikin mota ko a kusa da ita ko a wani guri wanda za a ce yana jin daɗin rayuwarsa ko yana rayuwa mai kyau mm. amma ba haka ba ne ba to Allah ya samu gani to amma amma kuma kin san zarawa akwai mutanen da suke kwaikwaya irin wannan mutanen haka ne ko kuma su su ji ba daɗi karin katse ko ga mm. kira nan daga Yobe to bari mu ji daga Yobe wane ne akan layi daga Yobe Assalamu alaikum mai magana Raf kana gashuwa babban auditor janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. To Raf kana barka da zuwa. Barka da aiki. Yawwa to me kake tafa da shi a yau? Eh to gaskiya kafafen watsa labarai sun taka muhimmanci a Najeriya mm. wajen wayarwa mutane kai da ma duniya baki da. Saboda abin da in mutum ya yi laifi yanzu za a watsa mm. duniya ta sani kuma dangance da cin hanci da rashawa ma sun taka muhimmin rawa. Mm. To amma ina kira ga masu rubuta ƙarya. Yi haƙuri su daina don duk wanda ya kawo husuma za ta kare a kansa mm. kuma da fatan shugabanni su adalci su ringa shimfiɗa adalci kuma mata da maza su guji karya su rike ƙananan sana'o'i wanda za su rike kansu a daina zaman banza a ringa zama irin wanda ya dace wanda na ciyar da kai kuma mata ina kira ga mata ma su sani da cewa duk wanda ya yaudare ka a waya ya ce shi dan wani ne to kar ka dogara da wannan wanda kake da shi ka rike kuma karkai tunanin wani zai ce ma ko shi dan minista ne ko dan gwamna ka ba shi cikakken gudunmowa kuma ya sa ma hotuna saboda To Malam Alaraf Kano mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai kira na shigo mana daga shi hmm. jihar Yobe. To wane ne akan layi? Kuna magana da Abubakar Muhammad da kyau daga gashuwa jihar Yobe. To Malam Abubakar a gurguje wani labari ya ka ba mu ya fara da kai ko ka gani a kafafen sada zumunta? mai ban eh, mamaki gaskiya labari da na gani a kafafen sada zumunta shine hmm. yanzu akwai group da muke yi na wanda suka cika kwastam a facebook hmm. za ku ga mutane suna kwastam kan cewa an shortlist ne da ke wajen wata hudu da an hmm. shortlist za ga mutane suna fidda sanarwa an shortlist ashe kuma ba gaskiya ba suna fidda takardar karya ba shi da amfani eh, gaskiya ya kamata mutane a ce sun daina eh gaskiya faruwa a facebook sosai to Allah ke ta to shi sa ake son mutane su ba a hankali shi sa ake san mutane su ba a hankali ta san tabbatar da inda suka samu labarin su to akwai ga eh. wadi to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to akwai wani sako da ya fito daga lawal s zazzau ya fara da sallama ya ce yau da gobe ni abin da yake matukar ban mamaki shine yadda wasu samari da 'yan mata suka zama maroka a wannan dandali na sada zumunta da zarar kun fara gaisa da mutum na tsawon kwanaki biyu sai ya fara roƙar kuɗi wai zai sai data ko kuma ya kawo maka wata matsala gaskiya wannan abin yana ci mintu a ƙwarya to farkon abin sarfilu sarfi haƙuri wannan ina ta so in yi magana mm. ya yalla bai malam lawal baka sa registration fee ake kiran wannan kuɗi ba oh ha wani suna kuka samu ni ma sani ba ni ma <laughs> registration fee ake kiran irin wannan kuɗi ai in ka ga mutum dan kwana ɗaya kwana biyu sai a roƙi kuɗin data ya kamata haka dai haka dai to akawun da zai ce aiko kenan wa ya sani wani sai ya ce a sa mishi datan eh. wani sai ya ce a tura mar kuɗin abin da gashi nan ne amma abin ba su gane ba ai tunda ba ganin mutum kake ba namiji ma zai iya makalewa a baya ai kuma ka sa maza subhana to maza to ku fasan cewa wannan zai iya yiwa eh, zai iya yiwa yana ma yiwa yawwa to sai dai a ba hankali kada ka aika kuɗin ka idan baka san wani abin nan ba to wani sako muke da shi yanzu madalla. Yanzu kuma bari mu karanta amsar Lawal Muhammad Hakimi. Shi cewa ya yi salamu alaikum yau da gobe abubuwan da na gani wanda ba gaskiya ba ne su ne kamar haka akwai wani labari da wasu na, na tashin hankali da ya faru a Kaduna da wasu suka ɗauko hotunan abubuwan da suka faru a Afirka ta tsakiya na kashe-kashen ƙare dangi inda suka ce wai a Kaduna wannan abin takaici ya afku. saboda haka mutane su ji tsoron Allah su daina yaɗa labaran kanzan kuregi. To ga kira ku na shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Anu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ya suna malaman. Oke to da suna na mali malam Yahya da kanya garan hukumar a nan cikin jihar Katsina. To ina ji da kyau malam Yahya ko? A afuwa ashe da kira eh, daga eh, jihar Katsina ne. To, to, malam ya muna sauraron ka. ta fama wani layi ya wuya samu Allah. To, alhamdulillah yanzu ga shi ka same mu. Me za ka ce mana me yake faruwa a kafafen sada zumunta da ka gani? Me abin mamaki? To, gaskiya a kafafen sada zumunta. Hmm. Wani sa'un na tun da sa'a wallahi ran ta faɗi na sama saboda wallahi akwai ana yaɗa ƙariya sosai ba kaɗan ba. Hmm. An taɓa yaudara ka? Amma eh gaskiya ba ma a yi sati ba an zo dai a dare ni na na hankali. Wato kai mai wayan kenan. eh to saboda wata mata wai ta turo mun ina cajin ne da ita ta turo mun wai ai mm. da Allah motar ta da lalace mm. mun tura mata kuɗi za ta kira gida kuɗin MTN ne a dubu ɗaya. Shi dai registration fee din dai ake yi eh. magana. <laughs> Wato za ka bi kuɗin registration. Na ce mata to shi ina da aboki a jaji. Kana mm. kai ina buga ma ya kawo mata kuɗin. Yawwa. Shi ne ta ce a'a haidai mun turo mata. wannan kayi gaskiya kuma kayi amfani da hankali wajen gudanar da haka baka ɗau kuɗi kawai ka mata ba wato maza da yawa suna amfani da abin da na faɗa ɗazu kenan namijin ne zai iya yiwa to mun gode kwarai da gaske malam ya hayar da wannan ra'a wannan labari naka to ni dai ga wani sako nan daga yan dakan das ya ce Yau da gobe ni dai a yanzu haka bana da wata budurwa da ta wuce kafofin sadarwa ta Facebook. Saboda haka ni na ya huta wajen baiwa 'yan mata toshi. Saboda haka ina jinjinawa waɗanda suka kirkiro waɗannan shafuka. <laughs> Abin da yake jin daɗi kenan sau yana gida ba zai je zance balle ba da toshi. To ai ana ba da kuɗin rishirishin na toshi. <laughs> To sa to bismillah. <laughs> to ina ga dai saƙon 'yan dakan shine dai saƙon mu na ƙarshe a yau. To. To jama'a ya kuke kallon abubuwan da mutane suka kira suka gaya mana? To aini na so ma in tambaye ku me wannan kafofin yaɗa sadarwa sadarwa kuke da shi Instagram Facebook ko kuwa? Malama Zara. Mu dai gaskiya ne ba ma kafofin sadarwa din ba ma wani kafofin sada zumunta. Amina kin ba ke da shi? Ba faɗa lan yau balle mutane su je su rinka shiga ba. Ki faɗa idan akwai. <laughs> Ba da da shi ba da shi Ba mu da shi. To shi kenan. To masu saurare abin da ya sabaka kenan a cikin shirin mu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokanan aiki na da suka taya na gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Dan abu dalla, Amina abi na mai kishin ka. Dukan lamun rana, albarkacin sa kai zan roka. Kaunar manzo, ilahu sa ba zan tafi ba. da gaskiya ta bin shari'a ba